ya zan ko kare ko gaskiya ya kwaɗi sai an so a Ka kaga ya na da kamar da gaskiya haka zalika wata rana wani bawa Allah ya zo ya musulunta ya ce ni zan yana son mai wa'azi ni zan ce duk wani kai ya ce duk wani ne za a yi gaskiya ya ce shi ne wannan sahabi ya je ya yi gaskiya ya ce lalle shi ne kada sai talauci ya samu wannan bawa Allah ai ya zaina sha'awa a rayuwa sai ya ga wata boyar Allah ta wuce an wani akwati Aisyah dan Ismail ya. ce irin kuma kowace mace sun ce a awo na ya samu kuɗi ga akwati cikin akwatin da ga kuɗi kuma ga mata ya ce yau da sallama a gaba sai turu cewa in ka ba abu ta tunda ya je zuwa a jima. shi ko wancan da aka ce mashi nan da gaskiya duk ya taho zai abu sai ce to in ne ya kai wani abin za a yi ga baki na ka bayyana a fara a alwai yana cewa ba ba na ya karya ko haka ba ne har ya hana ma kai ne sa. saboda duk ya ɗauko abu sai sai ce na ce wa annabi ba kuma in ne ya ci an kai ko mutum zai son a turke shi cikin jama'a ko da har ya tasiya ya kare gari ya ko da rayuwa ɗan adam da to wannan idan mutum ya rike gaskiya yana ta gaskiya yana gaskiya har Allah zai sa a rubuta shi cikin gaskiya in mala'iku suka rubuta shi cikin masu gaskiya to shi kenan ya riga ya hita daga cikin makarita ko nan duniya yau wata magana sai ka ji kame a ce karya ce sai a ce kai a ne da ya yi ce haka to shi wanda shi koyo ta karya har aka rubuta shi wanda ya ce cikin mutum ta yi wanda ya yi shi ko ko gaskiya ya faɗi da an ji da wani da yi a ce wani a ce kai magana wani ko wani ko tam sai dai wa'anda ka ɗan kawo bakin su ce tam wani ko wani ana cewa wallahi karya rike amana aka ce a kowane wanda suka tabbatar mishi sun kasance mishi mu'minai ala. amincewa da amana wanda kuma ta a ya eh, za a rasa da zama wani za wa hada a haraba an kai alkawari da shi wani amanar Allah an ka ba ku yi alkawari na ta za ka kawo da awo da karfa shi ne ke ba ko ba ku uzuri ba ku wata matsala wajen masu yasa haka zalika irin wanga bai amana yanzu ai babu babu amana ya wannan lokaci da wani ciki babu amana ina ta maimaitawa babu yanzu don Allah ka samu inda sai kun kai wani yan sanda in sun saka dole ta yi babu mai da su saura kuma ko babu mai da fasu biya sun zo an sa da biyan zina ira in an ka wuce ruwa da za a to daga cikin abubuwan da ka nuna mutum da yi imani da alkiyama ba ya ci amanar mutum kuma a ana magana akan hakki shi shuru da kamar bai da to alamar mutum bai yi imani da alkiyama ma'ana ba ko ko ya haɗa wasata ko ya haɗa tashin hankali da aka wato karamina da shi kasa wasu mu suna haɗa kaga wani ma yana ganin ko an sa abin da yana yi ke ci ma kamar yana gobe da yana shirya wani ma yana iya ganin ya ce bai ko lahira ba biyar shi saboda ganin kamar ya isa doguwar ba mai ta mutum ya san da sanin wallahi ya ci a ka sai ya ga da Allah sannan zalunci shi na cikin abin da zai ɗauko a tashi ɗaya ta yadawa to haka ko shekaru gaba ɗaya ina cikin wani hadisi na wa'azi da ke cewa wata tsoron zalunci domin zalunci mutum na ranar alkiyama mutum yana ganin yana sallah yana bi yana bi amma ya tashi sai ya ganin cikin duhu ya diba ko ina ya ganin duhu duhu duhu to ya ci kwarto wanka ya yi cin nama wanka ya yi ɓacin wanka ya yi ma wanda ya ɗauke a duk wanda wanda ya amince mai ya ce ya ci bashin wanda ya hana ya ci hudu wanda ya hana ya canye kayan wanda ya ki bashi su ya ki bashi kuɗi an bashi aiki ya canye abin da aka bashi aiki ya canye kuɗin aiki <laughs> akwai yadda aka rabar su canye kuɗin aiki su canye abin da kan basu ya ya kare da ɗaya sai su taron sai su komai lahira yana gani yana ibada ya zo da haske gani na karatu ƙur'ani da salati da istighfari da sallah sai ɗaya shiga duhu ya zaɓe mutum ɗan ya ga haske ya koma wani duhu an ɗaga an kashe walau yanzu haske da ɗauki ciki da aka kashe walau kaka sai ka ga ya kuma bayina na haramta zalunci ga kaina ga na, kuma nisan ya shi tsakanin ku ya zama haramu kada ku yi zalunci ku ji kada ku zalunci Allah subhanahu wata'ala cikin wani hadisi kuma yana magana akan zata shi ma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari in dan kurjin ya kada a yace in ta kuna a wata wani ba in ta ne sahaba ya zo bai dan lafi ta ku ji tsoro a kawar da kuma zalunta in ji annabawa saboda ba ta da shawaki tsakanin da Allah babu shawaki in ya ce Allah shi sanne cikin wani kauli an ka ce in eh, bawa an ka zalunce shi an ka cuta mishi da addinin ya ce Allah shi sami Allah zai ce wa izzati wa jalali la amsara ka wa lam alayhi Allah zai ce wa izzati wa jalali na rance da girma na da kwayata sai Allah ya rubuwa in an ka zabi cin mutum ce Allah shi isa ne abin shi wannan Allah ya saba ta da ka ji tsoron Allah ya isa in ya ce Allah shi isa ne Allah zai ce wa izzati wa jalali na. sai Allah ya rantsuwa